yayin da ake haramar yanke hukunci a shari'ar kujerar gwamnan jihar Taraba inda gwamnan jihar Architect Dariya Disan Isa ke kalubalanta soke zaben da tun farko kotun sauraron karakin zaɓe ta yi yanzu haka jami'ar PDP da ke mulkin jihar ta sake rasa kujerar na kakakin majalisar dokokin jihar Honorable Adel Peter Diya kamar gwamnan jihar shi ma kakakin majalisar dokokin jihar Taraba ya garzaya kotun ɗaukar ƙara ne da ke zama a Yola domin kalubalantar soke zaben da kotun zaɓe tun farko ta yi a Jalingo inda kotun ma ta buƙaci da sake zaɓe a wasu mazaɓu na mazaɓarsa. To sai dai kuma a yanzu tuni mace ce kuce ta kaura tsakanin jam'iyyar APC wanda ta samu nasara a kotun da kuma 'yan ɓangaren PDP. Inda shugaban jam'iyyar APC a Taraba Alhaji Hassan Jika Ardo ke zargin cewa sun bankaɗo wani kuli da 'yan PDP ke yi game da wannan zaɓe da za a sake. An yanke hukunci cewa yawan ƙuri'un da aka yi magana a Tarabona shi ne aka aka ginginar da shi amma an tabbatar da wannan akwatunan guda takwas din nan za a sake zaɓe kuma shi ya sauka shi ba ɗan majalisa bin bindantana ya zuba kakakin majalisa wannan kuma kamar yadda na faɗa maka duk wani eh, hukuncin da ake jira an riga an gama komai guda biyu ne dama akwai na jam'iyyar pdp akwai nashi na kansa shi edin jiya duka kuma an kori ɗaransa kuma an tabbatar cewa wannan akwatunan guda takwas ɗin nan za a sake zaɓe To ai da mu mu za mu sa kayi da mu ne za a same mu a kauyuka yanzu muna sayan kati ko kuma muna ba da kuɗi mu ba mu je ba saboda mun san muna da jama'a mu ba kuɗi muke bayarwa ba mun tabbatar jama'a suna buƙatar canje shi yasa mu ba mu je mu ba da kuɗi ba ko mu sayi kati mun tabbata muna da mutane muna da magoya baya kuma za su zaɓe mu a kowane lokaci sun sani kuma mu ba 'yan yaudara ba ne irin su ba ɗan majalisa ba ne bello jama'a shi ne kakakin majalisar yasa ya ɗibi mutane akan ƙarya da ake dinna sun sani shi yasa muke jaddada musu kada wani ya yarda rabu da katinsa na dindindin. To sai dai kuma a martanin da maida wani kusa a jam'iyyar PDP wanda shi ma dan asalin yankin ne. kuma har ila yau shine ma hadimin gwamnan jihar ta fuskacin harkokin siyasa Alhaji Abubakar Bawa ya fa musanta wannan zarge da jam'iyyar APC ke yi. su nemi jama'a su ba su zaɓe. ba ya za su zanna kawai suna zarge-zargen da ba kai ba gindi ba yaushe ma muka fara kamfen ai mutanen mu ne sun je su za su zabi memban su to in su suna neman jama'a su je su nemi jama'a ai ba rufe hanya don kada mutum ya je ya nemi jama'a ba ba maganar zargi a ce a ana zargan mutum yana ba da kuɗi a ana zargan mutum yana intimidating wani ba a ba wannan ba su zo su je ai apc chairman yana from that constituency ta haka su je su yi campaign su nemi jama'a su ba su zabe ai zabe yana hannun talaka ne ai talaka ne za su ba da zabe idan ka ba mutum kuɗi in ma bai so ka ba ba zai zaɓe ka ba don haka ka gani zarge-zargen da suke yi ba su da tushe su dai kawai suna zargin da ba san menene ma suke magana a kai ba. To ina batun cewa ko razana da batun wannan zaɓe da za a sake na kakakin majalisa? Razana kamaya. Su ne dai suka razana tunda sun fara zarge-zarge. Idan baka razana ba za ka fara zargin mutum a kan abin da babu ne. kawai yanzu dai. Tuni rundunar 'yan sandan jihar Taraban ta ce ta kimtsa domin zaben da za a saken inda ku ta gargadi 'yan siyasar jihar ne da su shiga taitayinsu. CP alkali Shaba shi ne kwamishinan 'yan sandan jihar Taraban. Gaskiya yanzu dai kam ranar nan ne ma muke jira amma kam akan yanzu mun riga mun shirya a batun wannan judgment date din nan ne ba mu samu ko ba amma mun riga mun shirya in Allah da abin da ya faru da na ganin mun riga mun mu yi wannan maganin. Abin da za mu yi masa shine mu dinga ja masu kunne cewa ba da wani amfani. Abin da yake ciki shine wanda dai bai yarda da shari'a da aka bar ba yana da yanci da zai je gaba kuma. Kwamishinan 'yan sandan jihar Taraba kenan sifi alkali ba wanda kuma kawo yanzu kotun ɗaukar ƙarin ta ma umarci hukumar zaɓe INEC ne da ta saka ranar da za a gudanar zaɓen a 'yan kwanaki masu zuwa. wanda kuma lokaci ne kawai ke iya tabbatar da ko PDP za ta kare kambunta ko kuma a Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya